أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin muna sha biyar a watan shawwal watan goma hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar nawa kenan uku a watan wato hudu april kenan shekara ta 2026 allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a da yake unguwar dan ta noma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan sallah ta juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati ina jin a bayan ramadan wannan juma'a ta uku ce a kwana a tashi kenan to duk da haka dai tunda wannan shine tsayuwa ta ta farko bayan ramadan ina isar da barka da sallah ga dukkanin yan uwa da fatan ayyukan da muka gabatar a wancan wata ramadana suna cikin mizanin kyawawan ayyukanmu addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya karba mana bukatunmu na alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya biya mana abinda muke jin tsoro a rayuwa Allah ya mana maganin sa duniya da lahira Allah ya sa muna cin yantattun bayin sa a bayan wannan abinda zamu tattauna a kansa wasiya ce daga cikin wasiyoyin Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita wasiya wata magana ce ko wani umarni ne ko wani ilimi ne na musamman sau da yawa yakan taso daga na sama zuwa na ƙasa in ka ji wasiya ko dai shugaba yawa mabiyansa ko malami yawa ɗalibansa ko mai gida yawa iyalansa sau da dai wasiya takan taso ne daga na sama zuwa na ƙasa a abdullahi umar shi annabi ya wannan wasiya hadisin hadisin imam bukhari ne daga ali ibn al-madini daga mujahid daga a'amash daga shi abdullahi dan umar allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda yake ba da labari yake cewa a haza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biman kibayya ko a jerin arba'unan hadis ka tafi shi ne hadisi na arba'in yake malala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya dafa kafaɗa ta fakalasa ya ce da ni kun duniya ka rayu a duniya ka zauna a duniya ka annaka garibun kamar kana baƙo au abir sabil ko mai tsallaka titi ina za gane wasiya kawai ta danganta da wanda za a wa da hankalin wanda za a yi wa ba zancen babba ba zancen yaro kawai dai sau da yawa iyaye ne ko mun kankantar 'ya'yansu sukan zaunar da su su musu wasiya kuma sau da yawa dama dan adam yakan kiyaye abin da mahaifinsa yake yi ko ya faɗa har girmansa duk cikin nan kuwa za ka je na cewa ai mahaifinsa ya ce kaza ko mahaifiyarsa ta taba cewa kaza to bari kuma abin an yi shi da sunan wasiya in za gane ba babba ba yaro a wasiya abdullahi dan umar dan karami ne yana cikin abadila akwai abdullahi ibn abbas akwai abdullahi ibn zubairu akwai shi abdullahi ibn umar akwai abdullahi dan mas'ud wa'annan kanana ne ibn abbas ba da ma annabi zai masa magana ba sai ce ya gulamu inni uallimuka kalimatin kaga ya gulamu ya kai dan wannan yaro to duk Abdullahi ne kanana shi kuma abdullahi dan gidan sayyidina umar ne abdullahi bin umar to da amma annabi masa wasiya ce kun fit duniya ka zauna a duniya kalmar duniya a ce asalinta daga dana ne abinda ya kusanto ya dunu yana kusantowa ita kuma zaka mata adduniya mu kusanciya kawai gaba daya yau in kana neman inda dandanan an yi an gama abin ya zama tarihi to samu duniya kai kai da kake yi ne kake ganin kana da lokaci ka dade amma wanda suke kallon ka yanzu nan zaka samu irin ka da dama sun bi kundin tarihi shekaru dubbai kaga an wuce gurin kenan sai sai aka ce mata addunya makusanciya idan da nan ne shi ne a tura da ku karanta ɗazu mafi yawancin kuna sa ina rantsuwa ba ka fara sun karanta ta ka hafi Allah ya ce wadarib lahum matsalar hayatid duniya ka buga musu kwatankwacin rayuwar duniya in suna sun su fahimce ta su gane ta su yi ta tsantsan da ita kama in an hu minas samai kamar ruwa ne da aka saukar daga sama bihi na batul ardh da ya sauka sai da kwaya sawa'un shuka irin aka yi ko zubewa ya daga bishiya kawai dai da ruwan wannan ya haɗu da shi yana ƙasa kawai sai ya tsoro sai bayan gari ya yi kore su manoma suna jin daɗi damuna ta kan kama na gari suna murna sanyin damuna ba zafi ruwa ya kori zafi amma duk wannan jin daɗin bayan gari ya yi kore sanyin damuna ba su wata uku hudu sai a ce kuma an wuce gurin yanzu wata da ce ba ta wake ba kama in an sama a ta laɗa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman kawai sai a waye gari kuma wannan kore ɗin wannan girin ɗin da ake jin daɗi ya waye gari ya zama karmani zaru hurriya iska tana kaɗa shi gabas da yamma ko ina yanzu ya yi yalo ta lalace a buga mutane misalin rayuwar duniya yanzu nan ne haka take sai ma ya rufe maka da abin da zai ja hankalin kai cewa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance akan kowane abu mai iko ne kamar yadda kake ganin damuna da rani din nan to kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kamar yadda ruwa yake samun kasa ta mace ta rayu ta fitar da green core ta bayan wata hudu ta koma ta sake mutuwa a girbi to kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah tabaraka wa ta'ala akan kowane abu mai iko ne to wannan shine kusan kwacin rayuwar duniya shi yasa malamai suka ce shi wannan hadisin asali ne na kasarul amal wato gajarce buri yana nuna maka ka kiyaye dogon buri duk abin da za ka yi kake fifita lahira a kansa yau wato shi kenan ka yi nasara amma idan da wani abu za ka fifita shi akan lahira to ka faɗi Allah ya kiyaye saboda haka shi yana nuna mana gajar ta buri to yace ka zauna a duniya ka annaka garib kamar kana bako bako kowa ya sani yadda yake a inda yake bakunta inda ya bakon ne ko yaro ne kuma ko da shi ne sarkin shaƙiyai a garinsu in ya zo inda yake bakunta sai ka gan shi kwayi a nitse in yaro ne ma ce wannan bai da lafiya ne a ce ai bako ne kafin kwana biyu kuma halinsa ya bayyana to amma dai bakuntar ka zauna inda bako din yake nutsuwa ya kasa sakewa to haka annabi ya kwatanta ma abdullahi dan umar ka zauna a duniya kaman kana bako yace in ko ba haka ba au abiri sabil ko mai tsallaka titi mai tsallaka titi yana tsallaka ba ta ka tsantsan yanzu nan ka tafi za ka tsallaka titin nan da ya tafi mai gatari kawai kama daga wayarka wani mai bima ko kunnuwanka shirman matasa ka toshe shi da airfest kuma ka tafi ka tsallaka kuma a hankali haka ake tsallaka titi a in ka ga wani yana wannan mahaukaci ne kai da kake sa airfest ne kai kai mahaukaci ne kai da kake zuwa titi kana wasa da titi wa kana gadara ma tsakiyar titi sunanka mahaukaci dan ashar an ba a wa titi haka tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je na ga Abdullahi dan Umar ka zauna a duniya kamar bako ko mai tsallaka titi ashe mai tsallaka titi a kowane lokaci baya ganganci sai ka duba gabas ka duba yamma in ka samu chance din kuma ka fita a guje da sauri za ka tsallaka to wannan shine hankali in kuma kana karfe ga dara to za ka sha mamaki to aka aka ce yadda mai tsallaka titi yake taka tsantsan wajen tsallaka titi to duniya ma kai mata irin wannan taka tsantsan din ka zaba ko dai kai yadda bako yake a cikin ta ko kuma ka mata yadda mai titi yake tsallaka titi a wata ruwayar ya ce wa udnaf saka min ashabil quburi wannan ba ta cikin arba wurare din ka ba ta cikin ruwayar bukari ta turmuzi ce sai ya kara da cewa wa udnaf saka kama lissafa kanka min ashabil quburi daga na cikin kabari ya fi maka alkhairi saboda ka'idar nan da ake cewa kullu atin atin duk abin da aka ce maka gashi nan ya zo ba dai an ce ma za ka mutu ba a dama an kana neman babban dalilin mutuwa ba sai an gaya maka ba shine hura rai kawai duk wanda aka hura masa rai to alƙaƙa idan mutuwa babban dalilin mutuwa ya same shi yasa suka ce kullu hayyin mayit kowane rayayye matacce ne wa kullu jadidin balu duk abin da aka ce maka sabo ne to sabuntar ta ja masa tsofa tsoho ne maganin kada a yi kada a fara sai kuma suka cewa wa kullu atin atin duk abin da aka ce gashi nan to ya zo shi shi ne ba ya ce rana ba ta karya sai dai uwa ɗaya ta ji kunya hatta abin da ba wanda ya san ranar zuwarsa ko mala'ika bai sani ba shi ne alkiyama amma a gurin Allah an wuce gurin da masu musunta suke ta musunta yan awa Auwalu na. har iyayenmu na farko yanzu an daɗe ana mutuwa yanzu za a tashe mu kaga musu suke suna ma kafa misali da an daɗe ana mutuwa a mitina wa kunna turaba suka ce idan muka mutu muka zama turbaya suka ce kai zalika raja ba'id Wani abu ne mai nisan afkuwa Allah ce kada alimna matan qusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz mu ko mun san ba ma bayan sun ma mutun bayan ƙasa ta ci ma kan kusul ardu abinda ƙasan ma ta ci mun sani wa inda na kitabun hafiz muna kuma da littafin da yake kiyaye aikin kowa da ka dimme musu ya ci gaba da musu din kalimna matan kusul arbu kuma wa inda na kitabun hafiz mun san abin da ƙasa ma ta ci a jikinka bayan ka riɓe kuma muna da littafin da yake rubuta da aikinka shi ma ka hafin da ka karanta ai ta baka hikayar alkiyama wa alkitabu sai ta ce mai fataral mujrimi na mushfiki na min mafihi za a raba littafi kowa a bashi aikin sai gani a kwanan cinsa sai ka ga mujirbai sun shiga tsoron abin da ke cikin littafin ce ya wai latana ma li hazal kitab ya kai can wani wani irin littafi ne yanzu ba aikinsa ba yake wa musu shi kwakwafin da aka yi masa shi yake wa musu to dama Allah ya gaya maka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma ta fa'aluna a kanku akwai matsara masu karanci marubuta suna sanin abin da kuke aikatawa maganin kada a yi kada a fara amma kiraman ne kuma kashibi nan masu karanci ne marubuta a ce gumi rahimahullahu a raddul azhan ya ce mai karanci ko baya saba mahalicinsa to Allah ce masu karanci ne kuma aikin da ya sa suke nan Allah za su bi kai za su bi a ce ka yadda kawai maganin kada a yi kada a fara in dai kayi za su rubuta yasa hadisul qudsi na Abu zarin da ita ya ibadi ya ibadi har sau goma a ƙarshe sai Allah ya ce inna ma hiya amalukum uhsi halakum ku sani ayyukan ku ne ake taskance muku su ta hanyar wannan mala'iku faman wajada khairan falyahmadullah duk wanda ya samu alkhairi a kwanan cinsa to ya gode ma Allah waman da gaira zalika wanda ko yajin kiyama ya gaba alkhairi ba to fala yalumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa idan ba kansa ba inna ma hiya a amaliku wa inna alaikum lahafizun kuma an gaya maka annabi ya gaya maka a cikin hadisi ya na fikum mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna bibitar ku an yi attachin ɗinku da su inda garar da ka balaga ya zai maka alƙaƙa na rubutu sadaka mala'ikatun bin laili wasu mala'ikun cikin dare wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'ikun kuma cikin yini wanda suka zo da yamma za a canje su da asubahi idan su aka canje suka koma majan Allah sai Allah ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai mala'iku sai atainahum wa hum yusalluna mun je musu da la'asar suna sallah la'asar da la'asar muka ce wa taraknahum yanzu ma an canje mu aiki da asuba mun baro su wa hum yusalluna suna sallah ya wannan wawul hal din kai ma kana ciki a halin kana sallah suke zuwa da la'asar a halin kana sallah da asuba suke barinka a halin kina sallah a halin kina sallah suke tafiya koko kina nan ke ba ruwanki an tashe ki ma kin koma kin kanan nade saboda ka wannan shaidar kin ga babu da ke kenan ba ki cikin bayin da Allah ya ce ibadiya aka bar su ka amma akwai asara babba ake kai wannan rahoton ba ke ba kai ba ni ba su ha ba da Allah to ka kiyaye yasa Allah subhanahu wata'ala yace hafizu ala salawati was salatul wusta fa qumu lillahi qanitin ku kiyaye akan salloli din nan da sallar tsakiya ita ce la'asar sauraka wannan yake nuna maka duk abin da kake yi to ana kiyayewa to tunda ko ana kiyayewa to kai ma ka kiyaye Ba wuce kuma ce in ka ƙi in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba in kin ƙi ji ba ka ƙi gani ba sai da suka ce in ka gani ba ka ga da kyau ba eh man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama to zai game da abin da zai muna masa dan bahaushe ya ce maka san rai bacin rai san rai bacin rai eh ko a nesa ko a kusa yanzu ka yi ta san rai kana ji dan kai matashi ne ko dan kai kana da karfi ne ko dan kana da dukiya ne ko dan kana da mulki ne kake ta san rai to rai ka rike karatun san rai bacin rai eh rayuwa ba shi ce yadda ka ba da ita haka za a da maka da ita turaka annabi sallallahu ya ce masa wato ka kiye ka zauna a duniya kamar kana baƙo ko mai tsallaka titi wacce ruwa ya ce wa udna saka min ashabul ka ba lissafa kanka daga na makabarta to shi sa su masu musun alkiyama ɗin sai Allah subhanahu ya ce musu ata amrullahi eh ba ma zai zo ba ata kawai fi'ili madi ne an wuce gurin ata amrul lahi al'amarin Allah na alkiyama ya zo fala ajiyar ku daina gaggautawa shi Allah in yi alkawari an gama wa'adallahu la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alkawari saboda haka ata amrul lahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma shirku sai dai hanyar tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da mushrikai suke hada shi da shi domin Allah yana cewa zai yi abu shakka yanzu ka mai da shi dan adam wanda zai kasa ka mai da shi halitta to shine shirkar shi yasa ce to subhanahu wata'ala sarki ya tabbata gare shi ya ɗaukaka amma ya shirkuna barin shirkar da suke da shi ya ce zai yi abu suke ja shi kuma ba halitta ba ne mahalicci ne shi fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da duk hikimarsa ta zarci ne to ita duniya ita ce makusanciya yanzu nan an yi an gama shi sa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul guru an ce mata'u shine ma laysa lahu baqa'u abinda baya wanzuwa ko kana da rayuwa ake shiga ya zama labari ake cewa da yayi da gidaje da motoci da kaza da kaza amma sun zama kabaru kana labarin abin da ya wuce ko kuma a suna nan abubuwan karuwa suke ba karewa suke ba komai ka taba ma kuɗi yake zama sai rayuwarka ta kare duk tarin su ba za su iya kara maka minti ɗaya ba to wannan shi ake cewa mata'u abinda zai kare ya barka ko kai ka tafi ka barwa magada shi yake cewa matawo shi yasa mumin ali fir'auna yana yin imani sai ce ya qaumi inna ma hadhihi alhayatud dunya mata yace ya ku mutane na yazo da inna ma adatul hasari karshen magana kawai ku sani wannan rayuwar duniyar mata'u ce abinda ko ka tafi ka bar shi ko ya kare ya barka cewa innal akhirata amma ku sani lahira hiya darul qarar ita ce matabbaci to kada matabbaci ya sa kama a tamfurare ya sa kamanta da permanent alqarar ita ce lahira to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yawa abdullahi dan umar wannan wasiya din annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa mali walid duniya mali walid duniya wannan ya faru ne lokacin da suna umar ya zo ya same shi yana kwance a tabarmar kaba sallallahu alaihi wasallam fa ƙarshe fa a mutane har duniya ta tashi fa ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa mai shirin ya ce haramun alal ayyami ijadi mislihi ya ce hatta yau da gobe ka zo maka da komai na cigaba komai sabo amma wani kwatankwacin annabi ya ce haramun alal ayyami yau da gobe an mata wannan haramcin ba ta isa ba yauwa shi an yi an gama haramun alal ayyami ijadin misli a wani gurin yace fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu yuqadu bihi janshun wa yu'maru masjidu yace fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu gashi nan sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wa fi dini sayyidu al'amarin duniya da al'amarin addinin shine shugaba yuqadu bihi janshun da shi ake jan bataliya in za a fita yaki ba gida yake zama ba yana waya ba Donald Trump bane yayi ta kai mutane ana kashewa shi kuma yana gefe a shi yuqadu bihi jayshu da shi ake jan bataliya a fita yaki. sannan kuma an ka zo gida wayi umaru masjidu in ka tafi wasu ya suke raya dare kuma da shi ake raya masallaci sallallahu alaihi wasallam ali na manjizari ya ce ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma matsayinsa na ya fi kowa ɗin yana umar sai ya ji labari shugabannin ruma suna zama a kan karagu da shimfiɗu na alfarma amma zai ga annabin rahama a wannan matsayin nashi sabar ma tana masa sawu ya ce ya rasulallah me zai hana mu nema maka dardumu na alfarma shi ne kalli sai na umar ya ce mali wani duniya ya umar mali wani duniya ya umar me ya haɗa da duniya ya umar ya ce ai inna ma ana karakibin iska zalla ta hata shajara sa'atar ya ce da kake gani na kamar mahayi ne da ya hau abin hawa a yinin da ake garjin rana sai ya ratsa wajen bishiya sai ya tsaya ba sau kaya da kan abin hawan ba sa'atar kawai dan lokaci ne ya tsaya ya wuce ya ce a wannan kake nema ka nema mun kayan kwanciya darduma shekara nawa 63 ba amma ya ce ka masalin rakibin ya ɗauki kansa a shekara 63 da ya yi ya yi 40 kafin annabta ko ya yi 13 a makka bayan annabta ya yi goma bayan hijira ya bar duniya 63 shekarunsa ya ce amma inna ma ana kara kibin ista zalla ta hata shajara sa'at yushaku anyar tahila yana gab da ya batta shi shi sai na umar yake cewa ad-duniya gurri gairi yake cewa duniya ko rudu wani na ba ni ba imam abdullahi dan umar da annabi ya tsora masa wannan karatun ya fi kowa kiyayewa ka san dama aka yi sa'a kaga mun ce yaro ne ko amma aka yi sa'a da fahimta to shikenan magana ta kare irin kai abin da baka yadda da shi a wani gurin ka yadda danka ya fi ka ilimi ka yadda danka ya fi ka kuɗi amma baka yadda danka ya gaya ma gaskiya ba ko baka yadda wani ya gaya maka addini ce addini tun iyaye da kakannu muke wato yanzu ilimi za a je addini amma kuɗi ka yadda a fika amma ilimi baka yadda ba to yanzu Abdullahi dan Umar Allah ya bashi fahimta akwai wani abu da muke ta education sir'atul idraki saurin fahimtar abu akwai da kana fara magana kafin ka je point shi ya don fahimta wani kuma sai an yi sai an yi wani kuma sai ya bi na sauraron sai ya koma ya saurara ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan baiwa ce haka Allah yake yin mutane to amma dai shi Abdullahi dan muke so mu ce ya fahimci abin da Annabi ya gaya masa saboda ya fahimta ma shi duk lokacin da kuka gamu da shi in kuka yi mu'amala da shi kafin ku rabu sai ce to ka rike wani abu na daga rayuwarka kafin mutuwarka ka rike wani abu daga lafiyarka kafin rashin lafiyarka sai ce maka iza amsaita in ma ka kai yammaci la tantazir ba kada ka jiran asubahi yace wa iza asbahata in ka wayi gari fala tantazul masa kar kai jiran yammaci saboda matsala ce ta ajali shi ko wanda aka lika a goshi shi kuma ba a notice balle ka ce ai sun zo sun gaya mun sai shekara mai zuwa babu kowane lokaci ba ta tare sai da cuta ita ba tare ta lafiya ba kawai shi din ne wanda kuma baka san shi ba ajali ne shi kuma baka san shi ba to shi yasa annabi ya gaya masa wani shi ya zauna a duniya kamar ba ko mai tsallaka titi shi kuma in ya gamu da kai shi ma sai maka wasiya ce to ka rike wani abu na lafiyar ka kafin rashin lafiya ka rike wani abu na rayuwa kafin mutuwa in kai kai yammaci kar kai jiran wayewar gari in ka waye gari kai ka jiran yammaci sai dai in ka ka kai kawai ne garantin ka ka kai amma kafin ka kai baka da garanti komai zai iya faruwa ka gani ko shine Ali dan Abi Talib yake cewa yace duniya ta juyo ta juya ta tafi yace lahira ita istaqbalat ta fuskanto sai ce wali kullum huma banun amma kuma kowace ɗaya daga cikinsu da duniyar da lahirar tana da 'ya'yanta sai ya na ce kunu min abina'il akhira wala ta kunu min abina'il duniya da ku zama 'yan lahira kada ku zama 'yan duniya a ranar bahaushe ya samu yake ta ɗan duniya yana ali ne ya ce kunu min abina'il akira. wala takunu min abna'id duniya. wata rana Umar dan abdulaziz rahimahullahu wani adali ne da aka yi wanda ake kwatanta adalcinsa da lokacin sayyidina Umar har ma suna ce masa Umar Sani Umar na biyu nagarta ce Allah ya masa multimoloniya ne nagartaccen mutum ne kuma sai Allah ya jarabe shi da shugabanci aka zaɓe shi amirul mu'minina da aka zaɓe shi sai rubuta wani malami abokinsa ya ce kaga abin da Allah ya jarabe ni da shi shugabanci shi ya san jarabawa ce ce kaga abin da Allah ya jarabe ni da shi mun kuma anan yanzu ana ana tafa fafutuka yauwa kowa yana so ya a dora masa wannan jarabawa da kuɗinsa sai su yaya sai wannan jarabawa saboda ce kaga abin da Allah ya jarabe ni da shi saboda haka ina so ka yi mun wasiya ko ka gaya mun wanda za su taimake ni wajen sauke wannan nauyin kun san me wannan abokin nasa malamin yayi su ma mu koma gefen malintar kaga in yanzu ne aka ce president ko gwamna ya aiko maka neman shawarar ka ai shikenan kuma kai ma abin gudu a gaida ka ne ta faɗi ga sassa kai ma ta hanyar ka za a kama kafa amma ba za ka ji sanin da suke cin kasuwar imani shi ma malamin da ya kama sa aka sai rubuta masa ya ce to ce kai ba za ka so yan duniya ba don so kake ka sauke nauyin da aka dora maka masu gudun duniya kuma ba za su zo ba za su so ba za su so wajenka ba saboda abin da halin da kake cikin shugabanci to wace shawara zai bayar sai ce fasta in billah shawara ta ka mutu taimako a wajen Allah ba abin da zai iya masa eh, wani ne gaskiya da gaskiya da ake cewa malam ya sai malam kai Umar Abdul Aziz din da so kake ai daidai yace ba za ka so yan duniya ba su ko masu duniya ba za su so ba za su zo wajen ka ba masu gudun duniya ba su zo wajen ka ba yace kawai shawara ta da kai fasta in billah ka nemi taimakon Allah to shine Ali dan Abi Talib yace cewa kunu min abna'il akhirah ku zama 'yan lahira wala ta kunu min duniya kada ku zama 'yan duniya wani mai hikima yake cewa na yi mamakin ga wanda duniya ta juya masa baya ta tafi kenan saboda ita ma'ana juya bayanta kawai kana zuwa ta juya maka baya ka gane ta juya maka baya ta kake yi sai ka sai ta kai ga kabari kullun raguwa kake yi kana kwana ɗaya ka rabu sau haka kana binta ita kuma ta juya maka baya kawai da ta kawo ka tana ajiye ka sai ta juya baya yanzu kai ne kake binta ita kuma lahira sai ta fuskanto ka sai kake fuskantar ta yace to yi mamakin wanda duniya ta juya ta tafi lahira ta fuskanto kuma ya shagaltu da wanda su tafiye ya bar ta fuskanto shi a kun gane hikimarsa ko ce na yi mamakin wanda duniya ta aje shi ta juya lahira kuma ta fuskanto shi amma ya shagaltu da wadda ta bai shi ya bar wadda ta fuskanto shi duk wannan ana so ka fahimci wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi dan umar kun fi duniya ka annaka garib aw abir sabi wasu magabata suka shiga gidan wani suka kalli gidan suka ce ya muka ga gidan nan naka kaman gidan matafi amurtahilun anta kaura za ka yi ne ya kalle sai ce ai ba kaura zan yi ba korata ma ake ya ce ai ba kaura zan yi ba korata <laughs> ake shi kuma wanda suka yi gidan suka ce ainihin mata suka ce ina furniture din ina kaza ina kaza ya ce to ai mai gidan ba zai ba mu ba ya ce to ai mai gidan ba zai ba mu zauna ba nan dai kawai audu zirin ɗanuna ya gaya maka duniya muka zo mu ci kasuwa ko in mun gama ta mun bau wasu to ƙara gaba ce duniya don farkara ni audu na shiga na sakale kafa to fara da za ta kife ban farga ba to karka yadda ka sakale kafa ta kife baka farga ba a to ake kullun abdullahi da umar ya ce kun fi duniya ka annaka gari cikin ka tsantsan ka zauna kamar cikin ka tsantsan kar ta kife baka farga ba wa suka min ashabil qubur in ma kana so ka kura maleji kawai ya zama kana duniyar amma hankalinka na lahira shikenan magana ta kare Allah ya datar da mu da saboda haka da ya zaka fahimci wannan to kuma a aikace shine a ga ka duk abin da yake lagau babu kai babu shi lagau shine abinda ba fa'idar duniya ba amfanin lahira to ba mumini ba wannan to in ku za ka ɗau wannan ka'idar to za ka tsira insha Allah Allah subhanahu wata'ala ne da yake siffanta muminai a suratul mu'minun sai ce qad aflaha muminun haƙiƙa muminai sun rabauta sun yi nasara kai Allah ya jinjina wa matsayin kai ka san matsayin ba karami bane Allah da kansa ce qad aflaha sun rabauta Allah ya jinjina wa matsayin su kaman wancan aya ta Ali Imrana da yake faman zuhu ziha anin nari wa udkhilal jannata, faqad faz san ma ce duk wanda aka nesanta shi ga barin shiga wuta filin alkiyama aka ce wuta wannan ba naki bane ba danki bane kwalelanki to kuma lahira gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to ba an nesanta shi daga wuta wa udkhilal jannata, sai aka shigar da shi aljanna sai Allah tabaraka baraka ta'ala nan ma ya jinjina wa matsayin wanda aka ma wannan ya ce faƙad faas hakika ya rabauta sai ka san rabon ya kai to nan ma yanzu a suratul mu'minun sai ce qad aflaha al mu'minun hakika mu'minin sun rabauta to amma me suka yi suka rabauta shine zaka ji eh sai ka dage in ka ji rabo a wajen Allah dai aljanna ce to kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kafa adalaja duk wanda yake jin tsoron dare ya masa a hanya sammako yake wato wata kan gaba aka zo ko in ba ku misali tsadan mai ta sanaban mota ta aguman na tafi da na zo da wai sammako ne zan in taho da wuri na zo bakwai ba ta yi ba ina tasha amma ya takwas da rabi na taso to kaga da ban yi sammako ma da ba sanya za a yi ba kaje da wannan karatun ba zai samu ba to kuma wannan yake nuna maka wata ni'ima in Allah ya maka baka santa ba kun ga dada nake iya samun in tafi da wannan matsala to yanzu ba da nawa da dabara ba da kanin yanzu ma ban zo garin ba tunda mun wai na farko ne sai takwas da rabi muka taso na fito tun bakwai to kuma in an yi irin wannan kuma ka sai gane a da in ban san ni'imar wata bai sai ƙara gane ni'imar ta to dai hadisin yace man kafa adalaja wanda duk yake jin tsoron dare ya masa sammako yake sai cewa man adalaja balagal manzila tu wanda ya yi sammako kuwa to zai kai gida da wuri mai annabi yake so ya bayyana sai ce to ala ku saurara inna sil'atallahi galiya kadarar Allah tsada ne da ita sai ce ala inna sil'atallahi janna. kadarar Allah ita ce aljanna to kaga kenan aljanna tsada ne da ita to sai Allah ya ce aflahal mu'minuna kaga kenan sun samu aljanna a wajensa saboda waɗannan siffofin da za a zano to kai kuma sai ka kiyaye dan kai ma ka siffantu da su shine abin nan din allazina hum fi salatihim khashi'un na farko su ne wanda game da sallar su a azamul ibadati ko mafi girma cikin ibadu kafadin musulunci ba wani aiki da ya kai sallah inda action ne ka rantse da Allah babu kamar sallah ko ma me bai kai sallah ba in dai action ne ba na ce in aiki ne da gabbai don ko aikin hajji bai kai sallah ba ko jihadi bai kai sallah ba to zaka tafi aikin hajji garin ku ka sallah kai ma ka san hukuncin bai ba ko ko zaka tafi jihadi kai ba ka sallah to ajin kuɗe da wanda zaka wajen sa to zaka in dai a aiki ne da gabbai ka faɗin musulunci babu sallah babu kamar sallah in an zo ana batun aqida ne imani to wannan kalmar shahada ce ita ko ba ita ake fara ginawa ita ce awwalu ma yajibu amma in action ne daga baito babu kamar sallah to Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un yasa annabi rama ya ce mata as-salatu imaduddin sallah ginshikin addini man aqama ha faqad aqama ad-din wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-din wanda ya barta ya bar addini wani hadisin ce, awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salatu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi ranar tashin alkiyama shine sallah idan ta yi kyau tun da kanta za a yi masa bishara da aljanna Allah ya datar da mu idan ko bata yi kyau ba to sauran aikin sa ba za a duba ba dan ita ce azamul ibadat ya wulakanta ta to me za a duba mala'iku sai su wa aikin sa kudin goro su ce fa huwa limasu wa ha abyu to ai shi wanda ya tozalta sallan nan to ai abinda bai kai sallah ba zai fito zaltawa Ta ya duba mafi kololuwa ina da na ta baku misali mutum ne a kudin Najeriya wacce ce mafi daraja a takardun Najeriya faratu bugun abuja aka ba shi dubu ɗaya kyakke ta a gaban ka ya watsar radda ya kadar ya ga ɗari biyu da Allah akwai abin mamaki babu ko don ba gane wannan ba mutum ne saboda tantiri ne aka ce ya taɓa marin wansa da Allah radda ya karya kanansa akwai abin mamaki to haka mala'iku sai ga sun duba sallarka sun ga ba ta yi ba sai ce to ai fa huwa limasu waha abu yau to me zai me zai gyara wanda ya duba mafi daraja a aiki sallah ya kyautar to Allah ce allazina hum fi salati mukhashi'una shi shine lokacin da kake gaban Allah ka san a ina kake ka san a gaban wa kake ka tara hankalinka ka bar komai abinda mai lahallari ya gaya maka fa iza qumta ila salati fa fariq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha abinda mai risala ya ce maka wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba mai sallah yana gana da ubangijinsa ne ya kamata ya shiri na musamman to allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum anin lagawi mu'ridun shine mahallin shahid din mu siffa ta biyu bayan kiyaye sallah da kushu'i ya ga sai anil lagawi da game da lagawi lagawi shine abin da ba amfanin duniya ba fa'idar lahira to in kana so rayuwarka ta maka kyau duk abin da zaka yi auna shi da biyun nan akwai amfanin duniya ko kuma akwai amfanin lahira shi amfanin duniya shi ma wanda zai taimaka ma ne ka samu lahira to sai ka yi shi domin dama rayuwarka kai a matsayin bawan Allah kawai ɗayan biyun da ake so a kalle ta duk abin da ka aikata shine ko dai ya zama taimaka maka zai yi wajen bauta ma Allah ko kuma kai tsaye bautar Allah ne wannan abu to wani haka ake so rayuwarka ta zama to wannan shine abin da ake cewa wato zai taimaka maka in dai zaka kiyaye da duk abin da bashi da amfanin duniya bashi da amfanin lahira to shi shikenan wannan wasiyar zaka haukanta kun fi duniya ka annaka garibun ka zauna a duniya kamar kana bako au abir sabil ko mai tsallaka titi wa ud nafsaka min ashabil quburi ka lissafa kanka ma daga na makabarta to kuma idan kai wannan to duk abin da ka rasa anan kuma yana san yana jiran ka sama da shi ya fi karfin ma a kwatanta shi da shi saboda tanadi ne na mai sama subhanahu ta'ala kamar yadda muka ji ya faɗa a hadisul qudsi yace nayi tattali ga bayina mu'minai kaji ba bayin mu'minai ta gano ne zaka na da bukatar ka dora kanka a skelin imani irin abin da ya tattali na gaba na muminai ma la ainur ra'at irin abin da ido bai taba gani ba kaji fa duk inda mai idan ya fita ya shiga a yawon shakatawa kasashen duniya ya ga abubuwa masu kyau sai da ka je aljanna kaga abin da ido bai taba gani ba sannan wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi sai ka je aljanna ka ji abin da kunnen ka bai taba ji ba Sannan da ya kure malajin aljanna sai ce wala kadara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam bai taba darso shi ba tunani da sauri ina ta baku misali yanzu kana nan ina ce hango makwancinka ka je ka da ina rantsuwa babu kafara to ka je ka hango to akwai abin da tunanin dan adam bai taba darso shi ba kai ka san innal muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah madaukakin sarki ya samu cikin su so wannan ku shine karshen wato tattaunawar mu a yau game da gwargwadon sharhin da muke wannan hadisi na abdullahi dan umar wayar bukari allah ya datar da mu abin da muka karanta daidai dacewa ce daga allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh